Masu Masu barkamu da warhaka yau Alhamis 8 ga watan Ogista 2019 ga kanun labaru. tun jiya da dare ruwan gulbin talwa ya tare wasu masu balaguro daga agadas zuwa arlit za ku ji shaidar bayanin su kowace shekara a cikin kwamitin karkarar dingaji banda kilomita kimanin hamsin gabascin walam cikin jihar talabiri raƙuman daji na haddasa banna a cikin gonakai za ku ji damuwar manoman a cikin shirin bayan labaru da rahotanni za mu karkata akalanmu ga samun masaniya akan rawar da ake isar da bayani ta hanyar motsa jiki da ake yi a ƙasar nijar shafin rahoton musamman kenan na shirin yau. To madalla sunana gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Tun jiya da dare gurbin tarwa ya dace hanyar agadas zuwa Arlit, fasinja, karkar da wasu motoci da za su Arlit ruwan ya tare su ba kuma wata mafuta a yanzu dai. Bari mu saurari ƙorafin wasu fasinjojin. ruwa muna ganin alamun kamar mu wuce Allah bai sa muka samu wuce ba muka dawo yanzu da da wucewan mu sai Allah ba mu san kowane lokaci zamu hukuma dan Allah da annabi a samu kokarin da ake cikin kasa ko ina wanga dan wuri a tuna da shi jan karfe hudu da rabi na dare muka iso hanya ta yanke ba mu samu wucewa ba muna kira da babban murya a mana gada saboda kowace shekara haka nan muke wannan wahalar gaskiya hankali na a tashe ke saboda ina son in isa gida nan da kwana biyu sallah ce daga zandar na hoto ni arlit kuma ruwa sun dan tare mu bisa hanya mun tsaya mu bukatan mu komi za a mu a mu hanya wanda za mu bi yan kasuwa daraktan gine-gine na yankin da wakilinmu ya tarar a wurin bai so ya ɗuma ba kan wannan al'amarin zaman zulumi. Manoman kwamin ɗin karkarar Dingazi Banda da ke kimanin kilomita hamsin cin Wallam cikin jihar Tilabiri na fuskantar ɓanna a cikin gonakansu kowace shekara a cewar manoman raƙuman daji ne ke ɓannata musu albarkatun gona bari mu saurari rahoton da wakilin mu Hassan Mummuni na balle yara ya aiko muna Asumani Shina fasara mu ji A kwanakin nan, raƙuman dashi na kure na hiwa masu gonaki na karamar hukumar karkarar Dingazi Banda a gundumar Walam Banna. Wani nau'in naman daji ne da ke kan hanyar bacewa, wanda kuma doka mai lamba 98 sifili bakwai taran 29 ga watan Abril na 1998 ke baiwa kariya. Zaku Ibrahim, wani mazaunin garin Fondo Zango, ya yi wannan korafi. Hankulkan haro. ranar da aka yi ruwa kamar dai ana faɗa musu ne za ka gan su sun sabko ga baki ɗaya suna kai raƙuman dawa talatin zuwa talatin da biyar. Da zarar sun zo suka tarar da kayan gona sun girma sai su ta ci baka da ikon korarsu saboda idan ka kashe raƙumi ɗaya to duka gonar ka ba ta iya biyan shi don haka ne muke kyale su ba inda za ka je ka kai kukan. Duk da yake wannan doka ba ta tanadi biyan diya ga waɗannan masu wasu gonaki ba kungiyoyin yankin masu kula da kare raƙuman daji na iya bakin nasu ƙoƙari umaru hassan magazi mamba ne na wata ƙungiya akwai turawa da suke gwagwarmaya kare dabbobi lokaci zuwa lokaci suna kawo muna taimako don mu kai wa mutanen da suke rayuwa tare da raƙuman dawa da kuma taimakawa mutanen a cikin kasuwanci da lokacin damina muna baiwa manoman kuɗi su sayi takin zamani don su san cewa waɗannan raƙuman dawa suna da matukar amfani nang dan juwe karbar sai tomtani kafin lokacin da za a samu mafita manoman da ba su da karfin kare gonakin su sun rungume hannaye tare da fatan mataki ya fito daga magabata Ma'aikatan harabar sashen sufuri sun tsunduma aiki ranar yau da gobe a faɗin ƙasa baki ɗaya suna tilasawa ne na a basu haske bisa ga yarjejonin da aka girka tsakanin harabar ministan sufuri da kamfuna masu zaman kansu. Umar Musa, mamba ne na sandikar, yama Usman Asumani na ƙarin bayani sai ya ce. abin da muke bukata abubuwan yawa gare su kamar rajajeniya wadda ke da kwai ta haraka wani dan kasuwa ya hidda farni muke son mu ga rajajeniyan nan menene aikin minister kuma menene matsayin ma'aikatan minister wanda aka kai can shine rajajeniya suka hana mu suka ce wata doka ta hana su wanda muka yi bincike mu gaba haka nan bane dokan ma ta ta yi duk rajajeniya ta kamata a ganta amma banda abin da ya shafi harkar magana ta kuɗi ba abin da ya shafi musu harkar kuɗi mai musamman aikin minister duk rajajeniya da aka yi sun hana sun kiya ba za su ba da wannan rajajeniya ba muka ce to tunda doka ta ba da izini a ba mu ko hana mu sai an ba mu suka ce to suna son su ga juna muka ta muka tawo wajen karhe daya ba ai minti biyu muka san waci daga nan muka gane aniyar su kawai wannan mutane ba su sa a shirya yajin aiki shine suke ma maraba da zuwa suna son su gan shi a wani bangare kuma akan mayar da murtani ga furcin da na yin Allah wadai da sandikar jujojin ƙasar Nijar Saman ya yi dangance da batun sauye-sauyen wuri da naɗe-naɗen jujoji ministan shari'a a jiya ya jagoranci taron baiwa 'yan jarida labari a nan yame inda ya ruguje hujojin da Saman ta yi kuma ya yi nashi kalamu ga fasar bayanin nasa da muka karɓo daga kafar talabijin labari. A kan batun taka doka mai lamba 2011-24 kungiyar Saman ta zargi ma'aikatar adunan hatimin ƙasa da rashin nada mashawarci kuma kakaki. Da kungiyar ta kusanci sakataren dindindin na majalisar koli ta alkalai ba za ta yi wannan magana maras tushe ba domin sakataren na da masaniya kan kudirin ranar 29 ga watan Juye na 2019 wanda ya nada alkalin shari'a Madam Ibrahim Ramatu Yakuba a mukamin mai ba da shawara kuma kakaki. A game da batun nada alkali alkalin shari'a a mukamin mukaddashin wakilin alkali mai kare gwamnati kungiyar ta shirya da cewa an taka aya ta arba'in da biyar ta doka mai lamba 2018-37 ɗaya ga watan juya na 2019 kungiyar saman ta keɓe kanta bangare ɗai tana sharhanta doka tare da ƙin ganin ci gaban da ke tattare da waɗannan sauye-sauye na doka ta tanada da kuma nufin mayar da kotunan gundumomin da'irar yamai a matsayin kotuna masu cikakken hurumi. a gaida su mana shi da fasara. Baban taron lokaci zuwa lokaci na jam'iyyar Modern FA Lumana da aka gudanar a nan yame ranar Lahadi ya hau da Hamma Amadu zaman ɗan takararsa ga zaben shugaban ƙasa da za a yi a 2021 a cewar Ibrahim Bana. Taron ya kuma tsayar da mahimman shawarori domin sake inganta da tafiyar jam'iyyar ga bayanin da Ibrahim Bana yama Musa Hassan. mun kawo babban sauyi mun ka kafa kwamiti da muke ce ma conseil national de coordination wannan sauyin da muka kawo to yana ba mu dama mu gudanar da aikin namu na dan adawa kuma hallo yana ba mu dama abinda zai kawo sauyi a cikin alternance credible na biyu mun tunar da cewa ba mu da wani ɗan takara cikin zabuka masu zuwa na neman shugabancin ƙasar Nijar illa excellence Hamma Amadu shi zai zama ɗan takara a sunan jam'iyyar mu Modern Falumana 2021. Na uku mun ɗauki matakai cewa duwa an sun ka je taron da an ka yi birnin Doso mutanen nan sun yi murabus da kansu. Ku rike da cewa Studio Kalangu da ya tuntubi wancan bangaren jam'iyyar da ya gudanar da babban taron sa makamanci a lokaci guda a birnin Doso, can ma taron ya hau da Hamma Ahmadu zaman ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na 2021 sai dai ba wanda ya buƙaci ya gaya muna wani bayani a kai. albarkacin sallar laya da za a yi ranar lahadi wani jami'in kiwon lafiyar dabbobi ya ma wato masu sayan dabobi da za su yanka wato dabobin nasu shawari nasu tabbatar da sanin inda dabobin suka samu kiwata domin ɗaukar mataki don kar su sauya ciyarwar rabar kai tsaye rahilatu sumana tawa dr sahabi bate tambaya akai sai ya ce abin da ya kamata mutum ka shi sake ma bisa shi abinci kwarai mutum shi tambaya wagga bisa da ni saye ta can cikin ƙauye ne wani irin abinci ne ake bata ko ko ta birni ce ko ko irin wanda mata ga kiwo ne gida su ɗarme wanda aka ce ma ragon gida kuma ya rika ba da ciyawa busassa da ruwa isasshe in kuma shi na samun yar dusa kaɗan zuwa kilo guda ka shi huce kilo guda da dusa ta haci ko da ta alkama ce ko ko ta shinkafa in ka ce za ka ba shi abinci da yawa zai gazawa cikin shi shi ɗauki iska kuma in ba an yi maza maza an ta an ga mutane elevaji ba sun ka zo sun ka ba shi magani to wannan babu shakka mutuwa zai to ya ne mutanen da ke ba dabbobin su shinkafa da an ka dawa. ita shinkafa wadda an ka dafa nan nauyi gare ta in mutum na iya ya rika ba da busasshen ko haci kuma ko menene ya zama to kadan kadan har waye dai a jihar bijirbin din wato sallar na yara ranar lahadi mai zuwa makeran balle yara sun kera wato kayayyakin aikin da za a amfani da su ga ayyukan gyaran noma ga ayyukan gyaran nama bari mu saurari wani makeri amadu sarkin aiki a firarsa da saidi abdu winditan inda ya ce yanzu dai da mahimmanci yuƙaƙe na muka nan gayi da su aka yanka nama na layya da su aka yi da kasake da koshiya na tsamin mai da shi muka yi nawa nawa kuke sai da su ita ka san kasuwa babu riba a sai ka samu wani ka raga mu wani wani ma har kyauta ka bashi yuƙa yanzu akwai wanda muka sai su har jika guda akwai wanda aka sai su har dala hamsin su kan kasake na suyan naman nan akwai na jika biyu akwai na jika uku ma murahu kuma na aza akwai na jika da hamsin akwai na ɗari uku akwai na ɗari biyar in mai son sari ya zaka muna ba shi sari yana da ƴaƴana masu zuwa su yawo ina ba su tarko in zuba musu su tai su sai sun muna ni ko ina hakirin hawa kuma in wani na samu tun da ina ci da al'ummata kere-keren gare ne nake aiki da ni da talaka na nake yi kira gare ka zuwa ga matasa masu zaman banza su koyi sana'a hannu ma ai babu dan yan sana'a hannu domin riga kai ga halin da zai iya afkuwa bayan cin naman layya abokin aikinmu ya firanta da wata jami'ar ciyarwa dr ilisha nasara wada ta bada shawari wajen gyaran nama cinsa da kuma ajiyarsa ga abin da ta faɗawa Maryama Jallo. Akwai illoli da dama kamar su kumburin ciki, tsamiki, tashin zuciya, zawo da sauransu. Abu mafi kyau shine ku ci naman da baya da maske. Ga waɗanda ba su lahiya, cin naman na iya tsokano ciwon ga masu fama da tansiyon da diabetes. Kada mu yi zari wajen cin naman, mu bi shi a hankali kuma wanda ya gasu shine ya yi kyau. Bayan an gyara naman na layya sai a ajiye shi a cikin wuri mai kyau inda babu zahi. Ya kamata mu rinka shan ruwa sosai da cin 'ya'yan itatuwa kamar su dabino ko kuma lemun zaki Ku kiyaye ruwan zaki masu sanyi sosai. Ku rinka shan shayi mai zahi idan an ci naman. Kada ku gasa naman kwarai saboda zai bada sinadaran shi masu amfani. Kuma yin hakan na haifar da wasu kwayoyi wanda suke iya gurɓata ciki. Ku kiyaye ajiye nama a cikin ledodi. Kungiyar sai da yawa ranar talatin ga watan Yuli ta baiwa gwamnatin kasar Mali ton 2,856 na abinci a kan tsarin ayyukan katifin abinci na gidauniyar yankin a wani shafin kuma an rawaita sanarwar wannan hukumar ta yanki wato a dalilin guda an naɗa wani film bisa ga tallafi na gidauniyar katifin abinci na yankin zuwa ga kasashe mamba na sai da yawo domin su tunkari halin batun abinci da na ciyarwa a yayin mawuyacin hali wannan fim za a wallafa shi daga bakin ranar yau alhamis bisa kafofin talabijin na ƙasa da ƙasa. Haka kuma wato kada ku shagala kuna sauraron shirye-shiryen studio Kalangu yanzu kuma ga rahoton musamman a ƙasar Nijar nishain rawa na gudanar da wato bada bayani ta halin wato jijiga jiki wato a kan sane za mu jawabi a yau Maryama Kenda ta halarci wata cibiyar rawa ga kuma irin hira ta yi. Maraya bakwai ne ke saman dandali, 'yan mata uku da samari hudu, kafafunsu ba takalma tare da murmushi a bakunansu waɗannan matasa suna rawa cikin kiyaye umarni mai koyar da su ayuba ke mago hamani marayin zamani kuma daraktan tsare-tsaren rawa na ƙungiyar Gadiro. Kasancewar ya halarci wasannin Francophonie karo na takwas a shekarar 2017 a kasar Cote d'Ivoire ya san da cewa rawar zamani tana da sarƙaƙiya. Ayuba Cemago na ƙoƙarin shiryawa wasannin masu zuwa. Muna nan da shirin tunkarar shekara 2021 zuwa Canada. Rawa ce inda jiki ne ake sarrafawa wanda yake nuna rawar da kake son ka nuna wa jama'a saboda masu kallo su gane da wuri. Da farko dai ofishin minista suna cewa kawai ta yi taekwondo ne muke yi amma yanzu sun gane sun saka shi a cikin tsarin su sun sake mishi suna zuwa rawar sakewa da kuma kirkira Domin gaskata mafarkinta na kasancewar ƙwararra mai rawa, Rukayyatu mun kai ta yi watsi da karatunta ta shiga ƙungiyar Gabiru ba tare da sanin ma'aifanta ba. Duk da sukar da take sha ga waɗansu mutane, Rukayyatu ta rike abin da take yi da gaskiya. Rawa na birge ni, shine ma yasa na bar karatuna na lauya da nake yi a tawa. Uwaye na ba san ina rawa ba, a ɓoye ne nake yi, saboda na san da cewa abin ba zai birge su ba, amma ina da goyon bayan na Mutane na zagina suna cewa ai wannan hauka ne, a matsayina na ɗiya mace ba babu wata kyakkyawar makoma a cikin wannan rawar sai dai wannan fili da kungiyar gabero ke amfani da shi bai dace da rawar zamani ba in ji mai koyar da marawan ayuba ce mago gaskiya a nan ba ma ɓoye muku komai ba ma cikin yanayi mai kyau muna rawa ne bisa moket muna da wani ɗan lokaci ne da zarar karfe bakwai ta yi muna ficewa daga wurin ba wuri ne na rawa ba amma dai muna yi haka nan ayuba ce mago shugaban tsare-tsaren rawa na kungiyar Gabiro ya kira zuwa ga magabatan ma'aikatar ministan al'adu. Ofishin minista ba su tallafa muna da muka tafi Abidjan a shekara bakwai aka tambaye mu har muna da kayan ɗinki da za mu shiga a cikin gasar. Mu kawai muna ƙoƙari ne a dandali. Ƙarshen labarun kenan mu huta lafiya.